sha uku ga watan maris shekara ta rubu biyu da ashirin da hudu kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin ta dawa usman ga muhimman kanun su. Yau sha uku ga watan Mayu ranar matan ƙasar Nijar shekaru talatin da uku bayan wannan zanga-zangar shugabar kungiyar mata masu dubara ta nuna cewar an samu ci gaba a game da 'yancin na mata. Shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamin Zain ya jagoranci taron manema labarai a ranar Subdin da ta gabata muna ce da kaɗan daga cikin furucin nashi kan batun shirye-shirye tsakanin ƙasar nijar china da kuma benin kan batun fitar da ɗanyen man fetur rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan hukuncin da ya rataya kan wanda ya gurɓata muhalli da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke yau sha uku ga watan mayu shekara 2024 rana ce da aka keɓe ma mata na ƙasar nijar. karo na 33 ranar da mata suka hutu don nuna rashin jin daɗin su a game da haƙin kasancewar mata a lokacin zaman taron ƙasa na shekara ta 1991 a cewar ƙungiyar da ke kare haƙƙoƙin mata lalle an samu ci gaba amma kuma da sauran zomo a gaba kamar yadda uwar gida maryam gambo shugabar ƙungiyar mata masu dubara ta shaida ma studio kalango Parmi To cikin ci gaban da dai aka samu kafin a sauke majalisar dokoki akwai kusa ga mace 41 cikin 'yan majalisa 166 hakan kuma ya huce kashi 23 bisa 100 kenan kason har yanzu ba a girmama shi ba shi dai wannan kason har abada ba a taba girmama shi ba wannan ne ke mana ciwo abin takaici shine da aka samu wannan sabon ikon wanda muka taba ma san da aka girka shi ko ma'aikatar ministan kula da harkokin mata da yara an maida shi ofishi shekaran jiya mun tafi don ganawa da shugaban shugaban kasa kuma cikin amsoshin da muka samu gaskiya ba mu ga alamar za a dawo da ofishin ministan nan ba cikin wannan ikon. A maraɗi albarkacin bikin zagayowar tuni da ranar matan ƙasar niger matan ƙungiyoyi daban-daban wato sun isar da kokinsu ga magabata dangance da batun sabon tsarin na ƙungiyar Ohada. a cewar shugabar haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙungiyoyin mata cikin ƙasashe 27 ƙasar niger kaɗai ce ake samun sabanin kudaden rajista kuma wannan na iya sarar da matan wajen shiga cikin kasuwanci kamar yadda maryam ali ta shaida ma muhammad mamman wannan koke da muka yi na busa immatriculation ne na ohada kasan sabon tsari ya ce duka kungiyoyi su konfarme su koma ohada to in muka shi wurin ba da takardun nan kayi takardar ka waccan tayewa yanzu in ai maka transformation din tan sai a zuba kuɗi da yawa cikin ƙasa sai mambur na ohada ba haka nan bane kenan shine kan koke a rage mu kuɗi mata suna shan wuya wurin biyan wa'annan kuɗin na immatriculation kuɗin immatriculation savari cikin wasu komin kenzimil wasu 25 kenan wasu komin abun ga cikin ƙasa sai wa'anda bai yi ne waɗanda an mabarna ohada su ba a ba da ko dala yan transformation ne kuma yan sabo immatriculation ne shika biyar ne mu agreement ne na kungiya shine immatriculation sabon suna na ohada haka yace ni cikin komin inda nake shaɗa kwari nake amma kyan zamani ake biya kenan dun muna koke a rage mana wayannan kudi. saboda kungiyoyi samu kowane su zama a rage Shugaban gwamnatin ƙasar Nijar Ali Muhammad Lamin Zain ya bayyana a cikin wani taron manema labarai da ya jagoranta a ranar sudu 11 ga wannan watan a birnin yamai rashin cika alkawalin da kasar benin ta yi dangance da wasu yarjejeniyoyi tsakanin kasar niger da china a cikin batun kasuwar dan yaman fetur ga kaɗan daga cikin firicin na prime minister da alin yali abdulmumuni ya haɗo mana bututun ɗanyen man fetur na ƙasar niger da ke shiga ƙasar Benin daga gulele zuwa Seme. An ɗauki matakan doka domin saka tsarin gina shi kada a samu matsala ko ɗaya ko wasu dalilai da zai hana cima gurin da aka girka shi domin ya tabbata. An yi yarjejeniyar domin nuna cewa a zahiri ƙasar nan ta rubuta takardu da hannunta na matakan da za su ba ta damar ko ta wace hanya na ɗaukan matakin da take nan tana ɗaukawa abin nufi na hana duka wani tarnaki da zai hana ɗanyen man fetur na ƙasar Nijar ya kai bisa teku a gabatar da shi a kasuwannin duniya. Al'ummar bare-bare da larabawa Mohamed na mene da kuma gudumariya su rattaba hannukan wata yarjejeniya ta rigakayar gingimu tsakanin al'ummomin guda biyu. An yi wannan yarjejeniya ne a ranar sudu sha a ranar a ranar subdu 11 ga wannan watan tare da tallafin cibiyar da ke kula da tattaunawa ta hanyar jinƙaicewa da ashide. Uwayen yara 'yan makaranta na kwalejin Arlit ta uku na kokawa da yawancin zarafin da yara nasu ke fuskanta. Wasu mutanen da ba tantance ba ke shiga a cikin makarantar suna ma 'yan makarantar barazana suna karɓe musu 'yan kuɗaɗensu da sauransu. kamar yadda mama agadda shugaban kungiyar ta uwayen yara 'yan makaranta ya shaida ma mutari abdullahi waɗansu yara ɓata gari na can dabara wanda ba 'yan makarantar ba sukan zo wa duba da cewa ikolkin eh, mu damun ba wani isasshen kewaye ne da ita ba suke ƙetarwa suke kawo mana lalan ɗabi'u kala-kala hatta cikin kilas za ka gani yara suna dira suna shiga su suna amshi musu abin da suke amshi musu wanda suke zuwa kamar na recreation haka sannan suna bugunsu suna cin zarafinsu fiye da da ake zato kaga duk wanda zai zo waye ci zarafi kaga akwai zancen tsoro tare da tsoro kuma babu yadda za a samu karatu sannan suna zo musu da lamari irin na shaye-shaye kaga shi kuma wannan shaye-shaye ba ma zancen daɗa ba karatu gaba ɗaya rayuwa ne yake rushewa to kaga kenan wannan cikas ne ba karami ba e, duba da hakan ga har ya kai mu muka yi kira da hukuma kuma ta karbi kiran mu tun da shekaran jiya sun zo sun gani ma idanunsu yaren da suke kawo mana cikas hatta da uku daga cikinsu sun karbe sun tai da su saboda mun koshi da ja musu kunne ba su jiya ba kwamitin da ke shiga tsakani na da'irar menusarwa a jihar difa ya gudanar da wani taron wayar da kai a cikin makarantu kan fitintun da ke bullowa a cikin makarantu ma'anar da ita ce jawo hankali 'yan makaranta don riga rigakafin wannan rigingimin kamar yadda musa bukar mun ba a kwamitin ya shaida ma maman idrisa Abin da muka yi tsari na farko waye da kawo na zuwa ga yaranmu, mun ga ana samun fadace-fadace tsakaninsu a cikin makarantu ko bangaren firamare ko kuma sakandare. Duka waɗannan mun yi la'akari idan aka kyale ɗalibai suna marin junansu ko suna bugu har ma suna zagin malamansu ba ƙaramar rigima ce ba. Cikas ne ga al'ummar da muka samu tarbiyya daga iyayenmu. A yau ba mu ganewa abin da ba mu yi a baya ba shine yanzu yaran yaranmu suke yi na bugun malamansu don haka muke zagayawa a cikin makarantu domin waye da kai na nuna masu cewa malami yana da daraja muna kokari na ganin cewa makarantu suna tafiya yadda aka saba wuri na samun tarbiyya da sanin yadda ake rubutu da karatu da kuma girmama na gaba dangance da yaƙi da taɓarɓarewar tarbiyya da kuma kariyar yara ofishin da ke kare mata da yara ya tsara wata haduwa a ranar sudu 11 ga wannan watan tare da masu otaloli da kuma guraren shakatawa na birnin yamai ga duk haske a cikin firar da zainabu abu da ta yi tare da asuman abubakar da kuma zuwaira hassan hausaize. Euh, Mun lura da baya-bayan nan da gurɓacewar tarbiyya sai muka shiga fili don lura da al'amarin sai muka ga ya kamata mu gana da masu gidajen otel da su ne wani bi kofar farko ta shiga. Mun yi hakan ne don mu samu mu fahimci juna. Manufar wannan haɗuwar ita ce don su gane da su ma masu sa hannu ne na farko cikin yaƙi da gurɓacewar tarbiyyar yara waɗanda ba su balaga ba. Su ma suna da alhakin kawo kariya ga waɗannan yara. Kariyar matasa ba abu ne da ya wajabta saman kan jami'an an tsago ko in ce polisai kawai. Hanya guda ce ya kamata duk masu iya kawo kariya ga yara na niger su bi. Kuma ya kamata kowa ya gane nauyin da ya rataya a wuyan shi da halar inda ya kamata ya kawo kariya ga yaro a niger. Fiye da bakin haure 500 ne aka koro daga Algeria, kuma dukkan sun kisan niger ne a jimalci kuma yara 100 ne ke cikinsu. sun yi su agadasa ne a daren saudu 11 ga wannan watan. tun daga wasu dai ma'aikatar da ke kula da mata da kuma kariyar yara ta agadas ita ta ɗauki nauyinsu in ji suleiman isaka mai kula da ofishin a cikin firarsu da musamman Wani ayarin bakin haure da aka turo su daga Algeria sun zo a sansanin karɓar bakin haure a cikin waɗannan bakin hauren akwai yare da ba su da 'yan rakiya da muka tantance sun kai 204 da ba su da 'yan rakiya da aka kawo mana tun jiya da maraice. Duka wanda ya san yanayin zafi da ake ciki da kuma yanda suka tsallako Sahara har suka zo na Agades sun zo cikin mawuyacin hali inda suke buƙatar agajin gaggawa tare da tallafin abokanin hulɗa akwai tallafi na gaggawa ta hanyar ba su abinci idan suka zo a nan sansanin karɓar bakin haure ana ɗauka ɗawainiyar su ga baki ɗaya a ƙa'idance. Yanzu kuma sai labarin wasanni. karo na farko na kwamfalar ifowa bay udset zai fara ranar laraba 15 ga wannan watan na mayu a accra babban birnin kasar ghana wasan na farko dai zai hada ghana da cote d'ivoire a cikin rukunin a mena za ta kara a wasanta na farko da togo ranar 16 ga wannan watan a cikin rukunin b burkina faso za ta kara da nigeria sannan kuma epervier na togo da goldes na nigeria sai kuma italon kare na burkina faso wannan wasan wata dama ce ga 'yan gungun 'yan wasan da suka yi galaba ta samu tikitan nasu na shiga kwambalar gasar ɗaukar kofi na kan ta masu ƙasa da shekaru goma sha bakwai a shekara ta biyar. rahoton na musamman na wannan maraicen wato zai isa da mu birnin agadis a cikin kundayen shari'a na ƙasar Nijar wanda ya aikata laihin gurɓata muhalli doka za ta hau kan shi. Shin mai doka ta tanada kan wanda ya aikata laihin na gurɓata muhalli? Umaru Gajere Bilal babban alkali a mashara'anta ta Agadas ya sai karin fashin baki kan wannan batun. Muna rayuwa cikin wata duniya inda gurɓatar yanayi yake zama barazana ga lafiyarmu ta hanyar fannoni daban-daban. Umaru Gajere Bilal, mataimakin mai gabatar da kara a babban kotun Agadas, ya yi ƙarin haske. Dokar da ta shafi kula da muhalli a babinta na farko kuma a ayar da ta farko ta bayyana gurɓata a matsayin duk wani halin shigar wani abu ga muhalli ko sayuwarsa kai tsaye ko kuma ta wata hanya wanda kuma ke iya haifar da mummunan tasiri a wani wuri ya kawo haɗari ga lafiya tsaro da kuma ingancin rayuwar ɗan adam ga itatuwa da kuma dabbobin daji ana iya samun gurɓata a fannoni daban-daban na rayuwar ɗan adam tana iya kasancewa mai alaka da iska tana iya kasancewa mai alaƙa da ruwa ko na kan doron ƙasa ko kuma na ƙarƙashin ƙasa akwai kuma datti ko na ayyukan gida kamar wasu sinadarai na masana'antu masu haɗari akwai kuma haɗarurruka na masana'antun da na halitta. e ga An shirya ta tanade-tanade ta hanyar dokokin kasar Nijar bisa ga munin laifin da aka aikata a cewar mataimakin mai gabatar da kara. Haka kuma ya jaddada cewa mutumin da ke gurbata yanayi dole ya ɗauki nauyin yin gyara da illolin gurbata yanayi da ya janyo. Ayoyin doka daga mai lamba 97 zuwa mai lamba 103 sun tanadi wasu laifuka da za su iya kai ga ɗaukar matakin hukuntawa wato ɗauri a gidan kaso da kuma cin tara mai mai karfi hukumomi masu kula da muhalli suna da cikakken ikon yin sulhu idan wanda aikata laifi ya tuntube su adadin kudaden da zai badawa ba zai kasance kasar da tare da doka ta tanada ba an baiwa hukuma mai kula da muhalli damar fifita hukunci na ma'aikata amma kuma ko da an riga an kaddamar da shari'a a mashara'anta akwai yiwuwar hukuma mai kula da muhalli ta zo ta sasanta da wanda kin laifin gurbata muhalli saboda haka ana iya fasa tuhumar lamarin a gaban shari'a. E, duka duka dai nan muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu sai in barku tare da salamatu kadiri dokin labaru na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya a cigaba shirin sallah lafiya mata allah ba mu alheri Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.